C'était RM Show sur VOA Afrique. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz babala ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace ranar Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Baba Yakub Makeri. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. A yau Asabar Hamas ta sake mata hudu ga ma'aikatar Red Cross 'yan ƙasar Isra'ila wanda aka yi garkuwa da su a Gaza a wata musayar da aka sako Falasɗinawa 200 da suke tsare a gidan yari a ɓangare na biyu na yarjejeniyar tsagaitauta a Gaza. sojojin mata 'yan isra'ila su hudu sun bayyana farin cikin su suka daga wa taron jama'a hannu da suka taru a dandalin palestino square akwai mayakan kungiyar nan da amurka ta ayyana kungiyar 'yan ta'adda da taron dubban jama'a masu kallo kafin sojojin na isra'ila suka hau motocin red cross da ke jiran su masu lura da al'amura sun ce da alamar mutanen suna cikin tsoro mutanen da ake garkuwa da su sun faɗa a baya cewa suna cikin mawuyacin hali kuma aka tilasta su na ɗan rahoton bidiyo da ya saba wa halin da suke ciki ma'aikatar furisina ta isra'ila ta ce ta kammala sake falasɗinawa 200 da suka hada da mutane 120 da aka musu daurin rai da rai bayan samun su da laifin kai hari a kan isra'ila kimanin wasu saba'in aka sake a misira a cewar gidan talbijin misira ta kahira tv kasashen misira da Katar da kuma amurka su ne muhimman masu shiga tsakani a tattaunawar da ta kai ga cimma yarjejeniyar kungiyar huti ta kasar yamal ta sake tsare ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya guda bakwai a cewar shugaban na majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a wani yunkuri na baya-baya da 'yan tawayen suka yi na auna ma'aikatan jin kai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da a sake mutane cikin gaggawa kuma ba tare da sharaɗi ba wanda ake tsare da su a ƙasar ta yamal wadda take fama da mafi tsananin buƙatar taimakon jin kai a duniya ci gaba da tsare ma'aikatan jin kai abu ne da ba za a lamunta da shi ba guterres yana faɗa a wata sanarwa inda ya ƙara da cewa majalisar ɗinkin duniya tana aiki domin ganin an sako mutanen da ake tsare da su Ƙungiyar huti mai samun goyon bayan iran ta tsare ma'aikata da dama daga majalisar ɗinkin duniya da wasu ƙungiyoyin jin kai galibi tun cikin tsakiyar shekarar da ta gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani harin jirgi mara matuki a kan asibiti daya da ya rage yana aiki a el fasha a yankin dafor na kasar sudan ya kashe mutane talatin kane jikata wasu da dama a cewar wata majiyar kiwon lafiya a yau asabar harin bam da aka kai akan asibitin saudiya da yammacin jiya juma'a ya yi sanadin lalacewar wani bangaren ginin asibitin inda ake bada kulawar gaggawa majiyar tana faɗawa kamfanin dallancin labaran faransa afp wadda ta nemi a sakaya ta domin jin tsoron ramuwar gayya nan take ba iya gano bangare na rikicin sudan da ya kaddamar da wannan hari ba to cikin watan afrilu shekarar 2023 ne ake gwabza yaki tsakanin sojojin sudan da sojojin sa kai na rsf waɗanda suka yi nasarar kwace kusan baki ɗayan yankin darfur da ke yammacin ƙasar mai faɗin ƙasa sojojin na rsf sun yi wa alfasha kawanya babban birnin jihar darfur ta arewa tun cikin watan mayu amma dai sun gaza ayyana kwace birnin inda wata kungiyar 'yan bandiga mai kawance da sojojin kasar ta sha su a baya a yau asabar ne shugaban kasar moldova maya sando ya kai ziyara a kiev domin tattaunawa da takwararsa na ukraine volodymyr zelensky yayin da ake ƙara samun tankiya a transnistria wani yanki na 'yan awari da ke tare da rasha na moldova da ke makwabtaka da ukraine yankin mai yawan al'umma da suka kai rabin miliyan ya fuskanci daukewar zafi ruwan zafi da kuma wutar lantarki tun farkon shekara saboda karewar yarjejeniyar kiv da moscow kan iskar gas da ta sa yankin ke samun gas daga kasar rasha za mu tattauna batun tsaro makamashi gine-gine ciniki da kuma taimakon juna ta fannin kungiyar tarayyar turai in ji wani sako da sandu ya kafe a dandalin x yayin da ya isa babban birnin ukraine yankin transnistria ya saba samun iskar gas daga rasha ta bututun mai da ya ratsa ta ukraine da moldova kiev ta ki yarda ta sabunta yarjejeniyar wadda ta kare a ranar 1 ga watan janairu lamarin da ya katse bayar da iskar gas daga rasha zuwa transnistria ba zato ba tsammani da ya sa aka ayyana dokar ta ɓace a gurin labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bar mu koma gefe guda madina dauda ta gabatar mana da shirin zauren boa muna muku maraba da shigowa zauren voa a yau za mu ji bita da nazari daga bakin ɗaya cikin manyan bakin zauren ambasada yasmin aisha zakari kan menene kasashen waje ke amfana a basussukan da kasashen afirka irin su najeriya ke ci yasmin gare ki so ni zan yi magana ne ta fuska biyu yawa zan yi magana ta ɓangaren fuskar wacce ina yin consultancy wa World Bank da Majalisar Ɗinkin Duniya. Zan yi magana ta ɓangare na 'yan Najeriya 'yar arewa mai kishin arewa. So don haka saboda ina so mutane su fahimci cewa gaba ɗaya da ake kallon tattalin arzikin ƙasa da yadda ake cin bashi da yadda ake cin kuɗi ya danganta ma kai wane ne kake kallon abun kuma daga wani fuska kake kallon shi kuma in as much as ina respected din su makers kuma shi wannan dan uwa namu da ya zo nan ai saboda humility ne yana da kwantar da kai tunda mu talakawa da shugabanni ba su zo wurinmu ba amma maganar gaskiya kuɗin da su kansu ka suke ɗauka shi ma yana wannan ai idan akwai talauci a wuri duk ƙanƙantar kuɗi ana buƙatar sa shine ake cewa a toshe me ake cewa duk wasu idan abin da yake likin duk wani bucket da yake likin idan aka toshe shi zai samu misali yanzu ta ɓangaren majalisar ɗinkin duniya da world bank daidai ne a ci gaba da cin bashi ƙasa ta durƙushe a sa mata dokoki da yawa ana ta tatsar ƙasa kamar Najeriya mai arziki ya zamana kuma masu kuɗin duniya su ci gaba da samun kuɗi talakawa kuma ya zamana an sa musu dokoki da ba su iya moving ba. Dama shi capitalism ita ce harkar da duniya ta yarda da shi. wannan kamar concept din na animal farm din nan all animals are not equal kai fari ne kafi yanci kai baki ne baka da yanci kai me son taimakawa mutane ne to ka tsaya a baka abin da aka ci a wurgo maka kalasa so idan muka kalla ta wannan perspective din to Najeriya tana kan tafarki dama babbar ƙasa ce a Afirka kuma tana da mutane wanda suke masu karfin jiki ko masu kwakwalwa sosai idan kin ce Najeriya tana kan tafarki me kike nufi kenan za mu yi ta cin bashin kenan kamar yadda yusha'u aliyu ya faɗa don hakan ya mana daidai in haka muke so a mu na 'yan najeriya a mu na bakakin mutane in haka ya yi mana daidai mulkin mallakar da da aka yi lokacin turawa suke nan to yanzu kuma ya zama mulkin mallaka ne na dukiya na kuɗi to yanzu shi ake ƙoƙarin yi ko kuma shi ake wa mutanen afirka don hakan ya mana daidai kanmu wani damu sai mu zauna mu ci gaba da haihuwa mu ci gaba da addu'a gobe kiyama mu kyauta da ɗabi'un mu mi fatan mu shiga aljanna so don haka mutane su ci gaba ƙasa tana daɗa takurawa suna ƙara zuwa ƙasashen waje duk wasu ayyuka wanda suke su tura ba za su iya yi ba saboda ko aikin baya burge su ko aikin yana ɓata musu rai to ga mutane na human resources masu ƙwaƙwalwa da za su zo su ci gaba da yi kuma a ba su yi aikin cikin arha kuma cikin rashin 'yanci saboda abin da ake cewa glass ceiling akwai abin kasar da in ka je kai a matsayin ka na ba dan kasa ba kai ba citizen ba ne to akwai abin nan aka yi maka ma ba isa ka je ka kai kara ba to amma in har so muke yi tako a duniya da kowa a matsayin daidai da daidai ba wani bambancin dan adam ko ba wani bambancin kabila babu wani bambancin aƙida kamar yadda ita majalisar ɗinkin duniya take fafutukar ta tabbatar idan wannan muke so mu yi to muna kan tsari wanda yake sai dai mu ta shan wahala to fa yasmin kin saba aiki da tura wannan. kina nufin ko a wajen cin bashi ma sai an nuna bambancin launi tun farko ma bashi kala-kala ne kamar yadda misali yanzu a ce a ce in zan ci bashi misali a wurin malam nasiru ko a wurin hawa ko a wurin hajiya madina a ce mutane na ne muna mutunci in na ce musu a bani da kuɗi juya min to nan take za su bani ba wasu dokoki ki biya san da kika ga dama kawai mun san kina cikin damuwa ne to shi wannan bashi haka bankin duniya yake ba wa kasashen turawa to shi kwa bashi na kasashen afirka saboda dama su a ransu ba su ɗauke mu ɗaya ba kuma sun san cewa idan muka zo za mu karɓi bashi to mun yi ne saboda wani sakarci namu saboda babu kasashen da suke da dukiya wanda Allah ya yi wa daraja ta ɓangaren abubuwa na ni'ima fiye da Afirka. To in mutumin da yake da dukiya a ƙarƙashin filansa yake da kayan resources a gidansa ya je a ce shi abubuwan da yake da su watakila miliyan ɗaya ne. Abin da ake bukata shi ne misali a ce ya yi shekara ɗaya yana aiki yadda ya kamata cikin gaskiya kuma ya aiki tare da kowa ya zama na wannan a ce harka kuɗi ne wannan a ce manomi ne wannan a ce shi zai kawo taki ne to a tare a aiki yadda ka kamata sai a samu abin a samu sai a raba. to amma idan mutum ɗaya zai zo da tunanin cewa shi zai cinye gaba ɗaya to sai ya zamana abin ya zamana ba a samu an amfane shi ba so don haka maimakon a ce abin da muke da shi mun amfana da shi kowa ya amfana a sai ya zamana kawai yana nan abin za a kwanci na haka sai mu da misali na iki misali a ce ina ɗaki ina kwanci akan miliyan ɗaya saboda bakin ciki ko kuma da sakarci da ba zan tare da mutane goma mu tare mu aiwatar da abin nan ba sai na ga to na gwammace tun da ni ina da wata dama ina kan wata kujera sai na je na ce to kai da kake da dubu ɗari biyar ba na rance. To ko dama an ce bashi kala-kala ne. Wani irin kala ne ya kamace mu a Najeriya? To ai ko ni ne ka zo ka ce ma haka kana da miliyan ɗaya ka zo wurin neman eh, dubu ɗari biyar kuma na san cewa arzikinka miliyan ɗaya ne. To ai cewa zan zan baka dubu ɗari biyar amma za ka maida min akan miliyan ɗaya da ɗari biyar. Saboda na san za ka iya na san cewa sakarci ne ya sa. so tun farko ma yadda muke cin bashin a cikin kaskanci muke ci da wulakanci aka idan aka tashi biya misali kama a ce za a ɗauki bashi ne misali a ce na biliyan ɗaya to fa wannan biliyan ɗayan fa za a biya ta ne a cikin dala kuma kuɗin Najeriya ba dala ba ne naira ne. To kama kai ne za ka biya bashi misali maimakon a ce ka ba da naira goma kama a ce na ci bashin hajiya Madina na maida mata naira goma. A'a ta bani naira goma nan. To naira goma nan idan na tashi biyan biyanta a'a sai ta haihu ta haihu ta haihu ta ya'ya ta yi jikoki ta yi kowa sai maimakon in biya ta naira goma to wannan naira goma da na shi sai ta zama dubu goma to irin wannan bashi muke ci naka we have no business ma mu ci irin wannan bashi wannan na yi magana ne misali ta bangaren siyasar duniya tun farko ma inda ake bada bashi abin da yasa kuma na ɗauko wannan saboda ba yadda za a yi ka cire magana kuɗi da cin bashi da siyasar duniya da siyasar Najeriya. To, mun gode ambasada Yasmin Aisha Zakari. A yanzu barin ba Malam Nasiru dama na lura yana da tambayin da yake son yayi. Shin ana ma amfani da masana tattalin arziki nagartattu wajen shirya kasafin kuɗin nan kuwa? Da ana cewa kusan yawa Najeriya rashin amfani da masana na damunta wajen ba ta tsara abubuwa dai. Dan malikin kabi idan aka kwatanta shugaba Buhari da shugaba Bola Ahmed Tinubu waye ne mai zumar aiwatar da kasafin kuɗi yadda ya dace. Honorable eh, Yahaya Kusada duba mana ana cewa daga majalisa ta takwas ita ce aka ce bayar amshin shata ba da koma ta tara sai ta zama yar amshin shata wannan kam ita kan kafin abu ma ya zo ya riga an gama an yawwa <laughs> akwai kasafin da bola tinubu ya taba an yi zargin ma kawai an kawo akwatuna ne ba komai kawai ma a ciki saboda majalisar an dauka dama kafin ma kawo abu an amince da shi ah. ga masanin tattalin arziki yusha'u aliyu zai fara bamu amsoshi shi tattalin arzikin ƙasa ba rocket science ba ne wato kamar yunwa ne da cin abinci Za ka ga yaro eh, kawai da ya ji yunwa zai yanka kuka ne kawai uwan kuma ta sa abin da yake nema to tattalin arziki da masu tabbatar da shi da abin da yasmin ta magana a cikin shi abin tausayi ne wani lokaci muka yi kokari mu faɗi gundarin shi saboda yanayin tambayan da aka yi ka fahimta ko budget of priority duk duniya ana budget amma abin da zan yi ɗoriya a kan shi shine akwai economic team gaskiya ne amma ba ta kan abin da yake a rubuce ake aiki ba saboda in ana aiki da abin da yake a rubuce da kuma doka an ce za a samar da ilimi kaga akwai makaranta akwai facility akwai kuma wasu abubuwa za a samar da su ka kalli Niger Public suna kokarin sake tarihinsu ne saboda idan baka sake tarihin ka ba ma akwai matsala abin da kake yi waɗannan abin da muke faɗa duk abin da ke wahalar da mu da ka ga za mu yi zufa muna ta bayani game da tattalin arzikin ƙasa ka gawan babu an ce maka kawai in ka ƙara kuɗin ruwa masu zuba jari za su zo su zuba kawai da shi ka dogara amma baka kalli ka kara kudin ruwa mutane za su rasa abinci karfin su zai kare a kasuwa kamfanonin cikin gidan za su daina aiki duk baka kalli waɗannan ba kai kana kallon abin da zai shigo gidanka kamar ɗanka ne a gida a ce a ah, ai kamanta da shi in ka ilmantar da na waje za su ilmantar maka da na gida to irin wannan tunanin ne da haka muka kawo karshen shirin a yau sai makon gobe za mu ci gaba a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da fiona mayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce madina dauda mu huta lafiya a gaida madina dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu ta boa africa akan mita 200.5 zangon FM za a iya samun ta yanar gizo ta adireshinmu boihausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Duk da yake ba za mu taɓo siyasar duniya kai tsaye ba, za mu ansa tambaya mai cewa. Don Allah wai akwai wasu ƙasashe a wasu lunguna da ba a ma san da zamansu ba a duniya? Kenan ba a tabbatar da adadin ƙasashen duniya ba a zahiri? mai tambaya yusuf abubakar garbati daga bauchi za kuma a saurari ansar tambaya mai cewa don allah wace ƙasa ce a duniya a halin yanzu ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki da kuma samun zaman lafiya a duniyar baki ɗaya mai tambaya garba na kan ba kebe to bari mu fara da ansar tambaya kan yawan ƙasashen duniya da ko shin akwai wasu ɓoyayyun ƙasashe idan mai tambayar yusuf garbati da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar makamanciyar wannan tambayar wadda kwanan baya wakilin ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ya samo daga dr adamu babikwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya fce da ke yola adamawa najeriya wanda idan an tuna ga bayanin da ya yi wato in mutum ya yi tambaya kasashe nawa muke da su a duniya gaba daya samun amsar wannan tambaya da wahala domin kowa da irin fahimtar da ya yi wa duniya din gaba daya akwai wanda suka mar fahimta ta hanyar kasashen da suke buga kullo da aka saba da kuma na olympic akwai kuma wanda suka yi mai fahimtar na international community a gargashin majalisar ɗinkin duniya wato united nations so eh, da kuma akwai wa'yansu wurare da ba a san da zaman su ba a gargashin majalisar ɗinkin duniya don haka in an ma mutum tambaya irin wannan tambaya yana da wahala ya bada ansa gaba gadi guda daya wanda zai gamsar da mutane amma duk da haka in an ɗauki tambayan za a duba muna da ƙasashe in ka lura a gargashin eh, da majalisar ɗinkin duniya wato united nations recognized member state a duniya tana da ƙasashe guda 193 a shekarun baya amma kana shekaru kaɗan da suka wuce wato 2011 an samu ƙaruwar wata ƙasa guda ɗaya afirka wato south sudan da aka samu south sudan yanzu muna da ƙasashe wanda majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da su kuma su ɗinnan membobi ne na united nations ƙasashe wato guda ɗari ɗaya da da hudu to da haka akwai wasu kasashe kuma da wanda majalisar ɗinki duniya bata amince da su gaba ɗaya ba amma ta san da zaman su to irin waɗannan ba a irgan su a ƙarƙashin ƙasashe na duniya gaba ɗaya a mahangar wato majalisar ɗinkin duniya irin waɗannan ƙasashen suna nan kamar irin vatican city da kuma palestinian authority wannan ƙasashe guda biyu suna ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya ta san da zaman su amma ba ba a irgan su akan kasashe a duniya wanda suke da zama kansu farko ma dai menene kasa da kuma me ake nufi da kasa wani wuri ne in ya kai waɗansu abubuwa guda da ake buƙata za a ce kasa ce na duniya wanda aka sani domin na farko ya kamata ta zama tana da territory wato wannan na farko na biyu ta zama tana da population na mutane wanda suke zama a nan wurin ya zama kuma suna da gwamnati ita ma wanda take kuma hulɗa da mutane na hudu hudu ta zama tana da sovereignty wato sovereignty dinnan wannan kasar tana da gwamnati gwamnatin kuma tana da karfin iko na fada a duniya tana zuwa wasu kasashe tana abubuwa ta dawo wato tana shiga treaty da wasu kasashe a duniya wannan abun guda hudu in ka ɗauka wato territory permanent population government eh, da kuma sovereignty to in wani wuri yana da wani abubuwan guda hudu da muka irga to za a ce mar kasashe a duniya to wannan abun da aka samu guda hudun kawai an samu a kasashe guda ɗari da casa'in da hudu yanzu muke da su a kasa to amma fa akwai wasu kasashen da ba su da irin wannan karastarasi da muka irga dinnan wato suna nan kuma amma united nation ta san da zaman su amma fa bata recognize nasu akan cewa su kasashe ne masu zaman kansu ba irin su western sahara da muke da shi a africa kosovo a europe south ossetia abkhazia da kuma northern cyprus wa'annan suna nan a duniya kowa ya san su amma fa kasashen ba wai suna zaman kansu independent state ne to don haka a duniya gaba daya akwai irin wayannan dewa in ka hada su dewa hakan nan za ka samu muna da kasashe kamar 240 har da a wani wuri wani wuri kuma za a ce ma 211 wani wuri 206 don haka amma fa wanda majalisar ɗinkin duniya kamar yadda na fara na gaya muku na farko ita dai ta san ƙasashe 194 ne wanda ta san su suna aiki tare kuma ana tafiya tare um, bayan haka muna da abin da ake cewa continent kowane continent tana da ƙasashen ta yanzu kun ga continent da tafi kowane um, wani continent da yawan ƙasashe uh, Afirka ne na farko muna da kasashe guda 54 da dai 53 ne wannan ƙarin da aka samu na South Sudan da ƙara mana ya zama muna da kasashe guda hamsin da biyu sai wanda yake binta shine europe muna da guda arba'in da tara sai asia tana da arba'in da takwas sa'annan um, north america guda ashirin da biyu sai south america guda goma sha biyu sa'annan australia uh, guda uh, goma sha hudu sai kuma ansar tambaya kan kasar da ta fi karfin tattalin arziki da kuma zaman lafiya a duniya idan mai tambayar garba na hali kan ba na saurare ga ansar da wakilinmu a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ya samo daga dr adamu babikwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya fce da ke yola adama najeriya wanda ya ce To tambayoyin naka guda biyu uh, ba lallai ne kasar da tafi kowace ƙasa tattalin arziki ya zama na kuma ita ce tafi kowace ƙasa samun zaman lafiya ba. A ɗan binciken da na maka dai ya tabbata cewa ƙasar Iceland ita ce ƙasa wacce tafi kowace ƙasa a duniya zaman lafiya saboda ita take rike da wannan kambu na zama ƙasa da tafi kowace ƙasa zaman lafiya a duniya har na wajen tsawon shekaru goma sha bakwai saboda duk shekara idan aka ɗauki alkaluma sai a tabbatar da cewa ita ce dai har yau ya zama na ƙasa mafi zaman lafiya a duniya. Haka ne. To, Dokta, ita wannan ƙasar wace nahiya take? tana nahiyar Turai ne, sannan kuma watakila abin da ke ƙara taimaka mata shine a ba ta da yawan jama'a saboda jama'ar da ke wannan ƙasa ma ba su kai ko da miliyan ɗaya ba to sai zamana kuma sun bunƙasa harkar iliminsu da kuma na walwalar jama'ar su sannan ya zamana kuma suna da tattalin arziki wanda yake yana da ƙarfi matasa suna da abun yi sannan kuma bisa gaskiya 'yan sandan su ma ba sa yawo da bindiga kuma bisa ga alkaluma ya nuna cewa ba su da ma soja. To menene ma yasa ba su da soja tukunna dakta? Saboda zaman lafiya da suke mora a wannan ƙasa tasu. To dakta bayan wannan ƙasar ah, da take da irin wannan ababe na tarihi tarihi don wannan abun abun tarihi ne dakta a ce kasa bata da jami'in soja kuma tana zaune lafiya kuma tana da karfin arziki to sai wace kasa kuma dakta har ila yau akwai kasashe irin su denmark da su ireland da su new zealand waɗanda su ma waɗannan kasashen ana bayanin cewa su ma suna da zaman lafiya a su to misali muka ɗauko kamar denmark ma tun shekara dubu biyu da goma sha takwas kusan duka inda suke gidan maza da suke tattara masu laifi rufewa ma suka yi saboda babu masu laifin to amma duk da haka bata buge iceland ba saboda ba wai su a denmark ba a laifi ba ne a laifuffukan ne waɗanda ba su wuce a ajiye mutum a masa wa'azi kuma ya daina ba To da aka tambayar ka da kake son sani kasar da tafi kowace kasa a duniya zaman lafiya ita ce kasar Iceland. To maganan ah, arziki kuma fa a tambayar tashi ya yi magana a kasar da tafi tattalin arziki da kuma zaman lafiya. To amma kuma ba wannan shi yake nuna tafi kowace kasa kuɗi ba. To kuma dakta to saboda me yasa ba ita ce zai nuna cewa tafi kowace kasa kuɗi ba dakta duba da idan bayanan da kai a can baya kace tana da karfin tattalin arziki. Saboda in ka kana maganar kuɗi ne kaga idan ka ɗauko a ƙasar qatar wacce ita ma dai mutanenta ba su wuce mutum miliyan biyu da 'yan ɗori ba to kaga su in maganar dukiya da jin daɗi a ma'aikata mai ƙaramin albashi shine wanda yake karɓar miliyan ashirin da bakwai a shekara to kaga wannan idan wannan ka duba kaga baka cewa ita ce tafi kowace ƙasa ƙarfin tattalin arziki kuma to ranka yanzu misali ya kamata shi wannan mai tambaya da kuma masu mu su fahimci ta yaya ma ake bi a tantance ƙasar da tafi tattalin arziki wace hanyoyi ake bi. Ina so ka fahimci cewa fa ana tantance karfin tattalin arzikin ƙasashe ne a a duba da alƙaluma da yawa. Misali akan dubi ci gaban da wato waɗannan ƙasashen suke samu ta ɓangaren kasuwanci da kuma yawan jarin da ita ƙasar take da shi da kuma wato tasirin da tattalin arzikinta din yake yi a kan al'umma da wasu kuma ƙasashe to don haka shi yasa ake amfani da tattalin arzikin ƙasashe din wajen tantance wato arzikin ƙasa wannan kuma babban bankin duniya shi yake duddu tattara waɗannan bayanan to hmm, haka ne to dakta yanzu eh, a takaice kuma a dunkule idan za ka amsa wannan tambaya da aka yi na cewa wace ƙasa ya ce tafi eh, tattalin arziki da kuma zaman lafiya a duniya idan za ka yi shi a dunkule don mai sauraro ya fahimta wace ƙasa ce in dai zan amsa maka tambayar ka a halin yanzu dai ba ƙasar da tafi ƙasar amurka har a yau tattalin arziki aquí en casa Ah, da kuma duk da cewa misali kasar sin ah, tana yunkurowa a wasu lokuta kamar za ta buge ita kasar amurka to amma dai har a yau ah, don amsa maka tambayar ka a gurguje kasar amurka ita ce tafi kowace ƙasa tattalin arziki a duniya sannan kuma kasar ireland ita ce tafi kowace ƙasa zaman lafiya ita ta rike wannan kambo so goma sha bakwai a duniya. da fata wannan amsa da aka baka za su gamsar da kai na gode to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin mai ansa mana tambayoyin dr adamu babikwai malami a kwalejin horas malamai ta gwamnatin tarayya da ke yola adama najeriya da wakilin ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado da kuma mu da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam a gaida ibrahim garba masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goban allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya karanto labarai da fiona nan duduwa mai da ta mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Ni Muhammad Hafiz Babala ke cewa ku kwana lafiya.